garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo a garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo da akwai bakwalo ha ha ha garin bakwalo ikon Allah garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo mai nema baya rasa taro a garin bakwalo garin bakwalo rayuwar su ciki tana da salo garin bakwalo na ga al'ajabi garin bakwalo ga garin bakwalo za a raka garin bakwalo ga garin bakwalo ku raka mu muje garin bakwalo maza dauke aje garin bakwalo mu ga al'ajabi garin bakwalo su wani sanadi garin bakwalo wani al'amari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana aliyu mai taza jarumi a masana'antar kano producer director so muna muku barka da wannan lokaci masu bibiyan mu a cikin tashar mu garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo hausa tv so muna mai baku hakuri akan cewa mun kawo karshen season 1 a tara a jira mu muna nan muna ci gaba da aikace-aikace na season 2 insha Allah ku za mu kawo muku shi za ku nishaɗantu ku ilmantu ku faɗakantu sannan kuma muna ƙara muku albashi da cewa garin bakwai season 2 ya ninka season 1 goma ku dai ku biyo mu ku sha kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyan mu maza da mata masu kallon mu masu kallon wannan fim namu mai suna garin bakwalo garin bokola a wannan karin ne muka kawo muku karshen season 1 kuma muna fata insha Allahu nan ba da zuwa za mu dora muku daga kan season 1 zuwa season 2 ku ci gaba da bibiyan mu a wannan fim namu mai albarka mai faɗakarwa da nishaɗantarwa garin bokola naku ne kuma namu ne assalamu alaikum al'umma maza da mata masoyanmu masu bibiyar gagarumin shahararren shirin namu mai suna garin bakwalo muna muku albishir da cewa mun kawo ƙarshen garin bakwala season 1 amma nan ba da daɗewa ba insha Allah in kuna bibiyar mu za mu ci gaba da kawo muku garin bakwalo season 2 har ila inda mu zai kare ku ci gaba da mu ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alama ta kararrawa a wannan channel din tamu mai suna garin bakwalo hausa tv garin bakwalo fim ne mai ilmantarwa nishadantarwa faɗakarwa da abubuwan ban mamaki muna godiya da irin comment da lakin da shaya da kuke mana idan babu ku babu mu mun gode Mabanya. zoben nan ba za ka same shi ba na gaya maka alkawari ne wa baba zan ba kowa zoben nan ba da haka me yasa damuwarka da zaka dame ni sai na bada zoben nan ne zoben nan ba zai taba zuwa hannunka ba har abadin abada Khadija dan maimaita har abadan abada zoben nan ba zai zo hannunka ba har abada eh, dan Allah wayya muna aiki kuna mana yaka ce wani a <laughs> gidan biki Sirole. action zoben nan ba zai zo hannunka ba har abadin abada ki taimaka mu kwana ɗaya kawai zai yi idan na da miki da shi shi kenan kwana ɗaya nake so yi a waje na gaya maka ba zai yiwu ba tabbas ya zan yi mara mutuwar wulakanci ba dan idan na yi alkawari ba na sabawa ba da yau ɗin ne ya kamata ya mutu lalle bil adama ba su da gaskiya har Allah Allah nake wata ukun nan yayi domin daga bayansa har ni zai wa haka mutuwa ta kamace shi dole ya mutu har tunani nake wace ma irin kisa zan bar ne kai yaro da ka san hatsarin da ke cikin da ba za ka yi magana amma zoban yana da matukar haɗari da baya da haɗari da tuni na an so shi an fi son zoben nan mutum ya ɗauka ya baka shi da hannunsa amma ba da ban haka ba ka san ƙarfin iko na zai iya sawa an so shi amma kar ka damu zan an shi nan kusa A'a wallahi lafiya lau ai duk namijin da kika ga ya ɗara mace ba da faɗa ba ba da ma ba to lafiya ce ta kawo haka kuma idan za ki duba iyayenmu ma ai da ba su san junansu ba sai da kusan haka ta faru wani kaga an haɗu faɗa ne ma zai haɗa sai kuma soyayya ta yi ta yi, liƙaya sai kuma kiga an samu maharaci ba ana aure da farko dai zan fito wasu tambayoyi guda salasa da farko ke budurwa ce ko bazawara ko mata aure ko sakin sakare sakin wawa bazawara ƴaƴanki nawa faɗa kuka yi iso i koroki ko kuma yi margayi yayi yi mutu ma'ana da indiya ci daga yamin kin daga murya sosai ma ba kaɗan ba Daga murya sosai. Silent, pick up! action margayi marga ya mutu ban gane ya marga ya mutu a'a ma'ana da larabci ne miki mutuwa i ko kuma sakoki aka saboda rahin ladabinki ko kuma me isa ya aka kika fito a wannan zabanin ki da zaki zauna ki nemi ki har kika ta kika barbado lahira ƙurar duniya da ta da baɗe ki Allah sorry wala amma tun ki haka dan yana magana ki ga miki amma ki normal mutuwa ga ko kaza kaza ya kamata ki dan wace tambaya ce eh wace irin tambaya ce kaza kaza amma na miki wannan mutuwa eh Allah ne ya dauke eh, Allah ne ya dauke yawa da karfi kuma kuma yana mamaki kina mamaki abin da yake eh, amma na ga miki wannan magana kina da da san samu ma har dan kugu ma in ya ga ki ba ki rashin mutunci irin na mata ba mu je roll pick up action ina nufin me muke magana ta so neman sani nake cusa ali nake miki sai ki kai kuma ki gaya mu haka ne Allah ba ka to tambaya ta biyu haka kawai in waɗi miki akan gadonki ko kuma ce ta kai shi ko tarin fuka ko ciwon kashi ko kuma atishawa'i sai in fita da ransa ko kuma gudawa ce ta kashe shi ko kuma wani ne ya samu tubai tiri ya buga masa har abin sai abu ko kwartanci ije shi mai gida ya ce mai yadda ba aka samu aka turo shi daga gado ije kube ya mutu wanne ne a ciki Allah ne ya dauki abu Allah ya kansa da rahama dama ai so nake ki kai je ko es ta kai ke kira da ita aure ni ba in rabi in zaba ke lato duk dai an ce ala hen magani amma dai da Allah gaskiya ni dai na ki ina kaunar ki ina mararin ki a cikin zuciyata ki bani haɗin kai in zo gidanku in gabatar da kaina iyayenki su sanni ni ma in san su ko ba ka ba sai kuma duro iyaye da gebu ida ki gebu ai ai tok tok ai magana da magana ko ba haka ba in ina da wanda zan aura sai ki rabu da shi tunda ina kaure lalle ma dan autan nan kai ah? baka gane ni ba rin uba ya ga ki kai ka ce na yi tahe ya ce fata garin bakwalo la la di di la di ah. la di farago gari ya rike wallahi ba gane ki ba gani ne kin yi ki ba kin yi wani kyawun gaya miki <laughs> kaga ki kamar tulu wallahi ba gane ki ba da gaya miki ana iska ma a hade ki rike rehe a'a ah,

Ah! ma jiya in gaya maki babban ci to in na dan fa ina ina irin ina irin in misali kana tunanin wani abu in kai bacci kamar kana bacci kamar baka bacci haka na rika ya kawai rika ganin ki wikil ya in farka ya rika ganin ki wikil kawai in farka <laughs> yi kuwa <laughs> ya gida alfishirin fari ko ja kin san inda nake so ki a cikin zuciyata kin san inda nake bararin ki a cikin zuciyata kin san inda nake shaukin ki a cikin zuciyata to yau kin san gwal kin san lu'ulu kin san azurfa to wannan ya fi lu'ulu ya fi azurfa ya fi komai sunansa da turanci diamond sai sarakai ne suke sawa sai sarakai don haka na zo miki da shi rufa idai rufa idai ki yi haka da hannun kamar inda kike roƙona kamar dai inda kika saba roƙona ki haka da ide da wannan eh an ti roƙo an ti roƙo ya haƙuri to ya Aya! Ina ce, ina ce uku kawai ki buɗe idai da larabci ma zan faɗa wahid <laughs> kin <laughs> zoban ne na ce ka ɗauki kayan ka me wannan kuma ni ina ma tunanin za ka a hannu ka bani ka wani wani me wannan ka zoban soyayya ne ba. na fi soyayya rike kayan ka na ce maka kin kama ta kike ka kawo ke da garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo a garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo garin bakwalo da akwai bakwalo ha ha ha ha garin bakwalo a garin bakwalo da akwai halin gara da zago a garin bakwalo zahiri na gani ko tarihin na bibiyo garin bakwalo wata a cikin maganar da akwai abin kwaikwayo garin bukatun da komai nisan jifa kasa za ya iya mai hankali da marashi yaya za su zama daya garin da na sani ita ce ke ya ba ta bidar matsaya wanda ke cikin ruwa buri na shi ne ya san mafita mai wannan bukatar ta kai bukatar ka za ta biya tunda bukatar ka akan budurwar ka ce kai ma bukatar ka za ta biya dan alaji kai maganan mota ce wadda za a siya wa yanka to za mu yi aiki da aljanu motar da za a siya wa yanka kai za a siya mawa eh kun ganta nan na ganta ne in na same ta mutanen ka suna nan in na rasa ta zan ci gaba da kwamushin Allah in Allah ya dama haka ba za ta faru ba ina mai gari bakwalo dan haka zo in shimfiɗa maka wannan sharadin za a kula idan na rasa ta Allah ya da ai ta samu wurin kula. A kula, ai ta kula man Allah ya Ya na ga abu yadda muka tsara ba haka abu ya faru ba. Al'amari ma kamar kamar kamar ci gaba yake kamar wutar daji. Mun yi da kai kan yaron nan, kamun alkawari cewa tabbas za ka je ka min aikin da nake so akan yaron nan. Hatta kai mun fa za ka tura mai aljani wane ne da aljani wane ne. Amma yanzu abu yana nan ci gaba yake kamar wutar daji. Dakata! dakata wannan aikin naka shine aiki mafi muni a rayuwar bokanci na da na taɓa yi ɓata min rai tun bayan shekara 960 lokacin kakana dimash wannan aiki shine aiki mafi muni duk yadda aka yi wannan yaron akwai wata ilhama da wani siddabar da yake da shi wanda ku ba ku san shi ba na tura mai aljani dan firtsalo aljani ya yi kwana na tura mai aljani rangana ya dawo da baya na tura mai aljani tsuket karshe ma aljani tsuket harara ta yi na tura mai aljani dinduba aljana dinduba ta dawo na tura mai aljana an yamu aljana an yamu ta yi ribot wannan abun shi abin mamaki da na tura mai aljana yan jebu jebu aljana yan jebu jebu yadda nake ji da wannan aljanar wai ta dawo ta nuna ba za ta yi min abin da nake so ba ni ni amma dai karka dami yanzu aiki zai yiwu akwai wani aljani. gari daga damar kasar dimash sunan aljanin nan gagara badau mai dungurungun kenan haihuwa da hanji ya razana ni ya firgita ni ya gigita ni ya ruguza min al'amura na dole in yazo za a yi komai to ni dai yanzu abin da nake so da kai a yi kokari aikin nan a cika min shi ni shine babban buri na za ka jira ni aiki zai yiwu yanzu dai aiki zai yiwu zai yiwu to na na na roƙon a cika min aiki na kai wannan yaron da shi nake kwana da shi nake tashi ya hana ni sakat aiki zai yi to masha Allah ina nan ina jira me kace ina nan ina jira an yi alkawari kai ina nan ina saurari alkawari me haɗi na da shi yayi nan na yi nan ba ni ba shi eh ba ni ba shi kawai dai aiki zai cika to ni dai a cika min aiki na shine kawai bukata ta me garin cikin gari mm. abin haushi in na tuna ka raina ya ɓaci cicciba ni zan tashi ni ba zan wani cicciɓa ka ba ni kawai ka je ka cika min aiki na ka ni zan tashi cicciba ni zan tashi